masu sauraro allalibo sashen sashin hausa ne na murya amurka da ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25 daga nan washington a gundumar columbia a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu afirka akan mita 102.5 sauran gidajen da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da zarar fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkamu da wannan lokaci yau ranar 13 ga watan fabrairun shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe goma na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Amurka ta White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana da shugabannin Najeriya da Afirka ta kudu ta wayar tarho yau Litinin. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau Litinin dangane da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango na baya bayanan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. kana wani alkali a kasar kenya ya yanke wa shugabannin kungiyar likitocin kasar hukumcin daurin wata guda sabili da yajin aiki da suke yi to a jamhuriyar nijar ko yayin da aka koma sauraron karar da aka shigar da tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar nijar hama amadu dangane da zargin badakalar safarar jarirai daga najeriya za ku ji cewa kotun ta dage sauraron karar a dokance an ce takarda ta ce dai mutum bai a ƙasa to lokacin da ake bada don ya zo kotu wannan lokaci ne wanda doka ta faɗi tana da ɗan dama. Sha uku ga watan Fabrairun kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin rawar da kafar rediyo ke takawa to koya tasirin rediyo yake ga rayuwar masu sauraro? Gaskiya idan ba ni rediyon Malam Hassan sai in ji kamar kurma ne ko ina nake ba ni jin daɗi abincin ma ina ci abinci har kamin ga wuya gaskiya ba zan ji kamar na wadata ba saboda ban da rediyo saboda rediyo na samu mutum wancan wani abubuwa. To muna tafa da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya. tare da sallama masu sauraro barkamu da warhaka ga cikakkun labaran fada shugaban ƙasa amurka white house ta ce shugaban amurka donald trump zai yi magana da shugabannin najeriya da afirka ta kudu ta wayar tarho yau litinin tattaunawa da shugaba trump zai yi da takwaransa na najeriya muhammadu buhari yana daukar hankali sabili da ba ji daga buhari ko kuma ganinsa a bainin jama'a batun da ya tafi jinya london ranar 19 ga watan janairu sabon shugaban kasan na amurka bai yi magana akan afirka ko kuma batutuwa da suka shafi afirka batun da ya hau ga mulki watan da ya shige babu kuma wani bayani daga fada white house kan abin da shugabannin za su tattauna a kai bisa ga tsarin aikin fada white house dai trump zai tattauna da buhari da karfe hudu saura kwata agogon najeriya kana ya tattauna da shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma da karfe biyar da minti goma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau litinin dangane da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi amurka da japan da kuma koriya ta kudu su ne suka buƙaci da a yi wannan zaman gaggawa da tsakar rana a yau agogon gabashin amurka jiya lahadi ne kasar koriya ta arewa ta harba wannan makami mai linzami wanda jami'an kasar koriya ta kudu suka ce ya yi tafiyar kimanin kilomita 500 kafin ya sauka a cikin tekun japan a koriya ta arewa kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar kcna ya yi murnar gwajin abin da ya kira wani sabon nau'in makami na koriya tare da ikirarin cewa shugaba kim jong un da kansa ya sa ido wajen wannan gwaji kakakin ma'aikatar harkokin wajen china gen shuan ya faɗa yau litinin cewa ƙasarsu tana adawa da harba wannan makami mai linzami abin da ya saba da kudurorin majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa kasar china ɗaya daga cikin ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya tana kira ga dukkan ɓangarorin da suka yi zuciya nesa su guji duk matakan tsokana ya ce china ta yi imanin cewa za a yi warware wannan lamari ne kawai ta hanyar tattaunawa ita ma ma'aikatar harkokin wajen rasha a yau litinin ta bayyana damuwa game da harba wannan makami mai linzami shugaba donald trump na amurka zai karbi bakuncin prime minister justin trudeau na kanada yau litinin a fadar white house domin tattaunawa da ake sa ran za ta hada da kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa na karfafa mata 'yan kasuwa da mata masu jagorancin kamfanoni da masana'antu har ila yau ajanda wannan ziyarar kwana ɗaya da prime minister na Kanada ta hada da tattaunawa da kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai mitch mcconnell wani abin da ba a bayyana za a tattauna a kansu ba wanda kuma ake kyautata zaton zai taso a ganawar shine na tattalin arziki musamman ma dai cinikayya trump ya bayyana a fili cewa yana son a sake tattaunawa domin yin garan bawul ga yarjejeniyar walwalar cinikayya ta arewacin amurka wato nafta wadda ta hada da amurka da canada da kuma mexico trump yana son kulle yarjejeniyar cinikayya da za su fifita amurka yayin da shi kuma tredo sananne ne a fannin kawar da shingayen cinikayya canada ta dogara sosai akan kasuwannin amurka inda take kai kashi 75 cikin 100 na dukkan kayayyaki da take sayarwa a kasashen waje haka kuma ra'ayoyin trump da na trudeau sun sha bamban sosai akan batun shige da ficen baki to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban mutane ne suka yi da fifi a kimanin manyan biranen kasar mexico a shirin jiya lahadi domin yin allah wade da shirin shugaban amurka donald trump na gina ganuwa kan iyakar kasashen biyu jami'an kasar mexico sun yi kiyasin cewa kimanin mutane 30,000 ne suka yi jerin gwano a biranen kasar biyu mafiya girma wato mexico city da kuma babban birnin kasar guadalajara masu gamin sun rike tutar kasar da kuma kwalaye da ke bakanta trump da aka yi rubutu da turanci da kuma sifaniyanci Que sepan que México no se dobla, porque no se ha doblado nunca, porque aquí hay mexicanos valientes, responsables. Wannan cewa yake bar gwamnatin Trump ta sani cewa ba za mu miƙa wuya buri ya hau ba. ƙasar Mexico ba ta taɓa miƙa wuya ba, a nan muna da jarumai waɗanda suka san ya kamata da kuma sanin buƙatar um, wato rungumar kowa da kowa. A nan ina ganin yara da manya, matasa da dattawa, wannan yana nufin ƙasar Mexico za ta ci gaba. masu zanga-zangar sun kuma kushewa shugaban kasar enrica peninieto da suka ce shugaban jakanayika ne wanda a ganin idansu ake fama da kazamancin cin hanci da rashawa da kuma tashe-tashen hankula a kasar ba tare da ya ɗauki mataki ba daga ƙarshe wani alkali a ƙasar kenya ya yanke wa shugabannin ƙungiyar likitoci ta ƙasar hukuncin ɗaurin wata guda a gidan yari sabili da yajin aikin da ƙungiyar ke yi likitocin asibitan gwamnatin ƙasar kenya suna neman ƙarin albashi da kuma ingancin yanayin aiki sun fara yajin aikin ne tun ranar 5 ga watan disamba suna neman gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyar kara albashi da kuma ingancin aiki da aka cimma shekara ta 2013 yayin da suke bayyana kin amincewa da duk wani abin da ya gaza haka wata jami'ar aikin jinya caroline mathoni ta bayyana hukuncin a matsayin wanda bai dace ba I not fair because I believe it a legal strike. Ta ce ina gani wannan ba yi adalci a yanke wannan hukuncin ba yajin aikin yana bisa ka'ida matsalar kawai ita ce an daina tattaunawa a ƙarshe duka a gani na ba a yi adalci ba ba za ka jefa su kurkuku ba sabili da suna da 'yancin fita su nemi hakinsu malaman jami'an ƙasar kenya ma suna yajin aiki sabili da batun albashi. To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda yayin da aka koma sauraron karar da aka shigar akan tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hama Amadu dangane da zargin badakalar safarar jarirai a yau kotun ta ɗage sauraron wannan kara. Wannan rahoto da za ku ji daga wakilin musulmin Mumuni Barma ya faɗa mana dalilin ɗage wannan karar. a bayanan da suka gabatarwa a kotun ɗaukaka ƙara a wannan shari'a ta mutanen da ake zargi da sayan jarirai lauyoyin da ke kare jagoran 'yan adawar nishar hamma amadu sun sanar da alkali cewa bisa tsarin dokokin shari'ar nishar yin wannan shari'a a yau sha uku ga watan fabrairu wani abu ne da bai dace ba bisa la'akari da cewa tsohon kakakin majalisar dokokin kasar ta nijar a halin yanzu yana ketare da zama dalili kenan da suka buƙaci kotu ta ɗage wannan zama in shi metar ali kadiri ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare hama amadu a dokance an ce takarda ta ce dai mutum bai ƙasa to lokacin da ake bada don ya zo kotu wannan lokaci ne wanda doka ta haɗi. tana da ɗan dama ba kaman wanda yake ƙasar ba to wannan takardar muka ce ya kamata a yi nazarinta tunda ko mun yi shari'a fuska wannan takarda nauyi an cacin shi hujja ta biyu da zai sa muka ce a daga shari'a shine kun san da ko wanda ake cewa da kishiyon na procurator general kamar takarda ce wanda ke rubuta muka ce takardar wannan a dokance ya kamata mu san da zamanta kenan muka ce ya kamata a daga shari'a don saboda mu gani wannan takardar da ake cewa da ke ikrit ko tana nan ko batta nan wata amsa alkali ba ku to alkali dai buskan wannan ya daga shari'a yake goma sha uku na wata mai zawa an sake kiro mu don saboda mu yi shari'ar wannan mm. an yi wani lokaci mai da wannan shari'a kamar alkali ya kwatanta cewar ba shi da hurumin yi wanda kuma daga bisani babbar kotu ta bayyana cewa ana iya yin wannan shari'a shin yanzu da abin ya sake hurhudowa ya kuke gani kuna da kwarin gwiwar cin nasara a wannan fafatawa da aka shafa shekaru ana yi mu karhin mu doka ce an dai hala a ce doka za a fi to wannan shari'a dole ne ya munci ta nasararta. jam'iyyar pendes tarayya mai mulki wacce ake zargi da kitsa wannan badakala ta sayan jarirai a ta bakin wani jigonta alhashi kallahan hankurau na ganin idan da tsohon kakakin majalisar dokokin ya yi gwajin jini kamar yadda aka shawarce shi a can baya da tuni gaskiya ta bayyana tun da farin an dade inda abin da aka ce ma amadu shi ya yi kama test adn wannan ai da yanzu babu wannan magana ya ce ba shi to kenan ala doli shi shi ya aiki da wannan tsiyawar tashi shi shi ya aiki da kara da an ka kawo shi shi ya aiki da abin da furfira ya kawo mai to amma a ganin bana ibrahim na jam'iyyar model lumana yan siyasar da ke zargin hamma amadu da laifin sayan jarirai su suka cancanci gabatar da hujjoji akan abin da suke zargin sa da aikatawa mu a cikin mu na musulunci bakka da izini ka je ka hidda jinin ka yi kama a ce wani test da ke gwadi ko wanga dana ne ko ba ɗanka ba wanda ya kawo ya ce wanga ba ɗanka ba ne shi zai kawo kama a ce hujja Prinsip ne wanda cikin kwadikin mu babban kundi yake a shekarar 2014 ne wannan badakala ta samo asali bayan da wata jarida ta ruwaito cewa wasu 'yan nijar attajirai da manyan jami'an gwamnati sun sayo jarirai daga najeriya abin da ya sa hukumomi gudanar da bincike wanda a karshen sa aka bayyana cewa har da mai ɗakin kakakin majalisa na wancan lokaci hamma amadu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. ta yau ranar da hukumar kimiyya da raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ware domin yin dubi kan irin rawar da kafar rediyo ke takawa a rayuwar ɗan adam taken wannan shekara a wannan lokaci shine rediyo isiyu a turance wato kai ne rediyo daga birnin ibadan da ke jihar oyo a kudu maso yammacin najeriya ga rahoton da hassan umaru tambol ya aiko mana ranar sha uku ga watan fabrairu rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don rediyo akan haka ni tattauna da wasu ma'abuta sauraren rediyon sunana malam hassan ali gode mai injin wace shekara ka fara sauraren rediyo to ina tsammanin cewa yanzu an diba yanzu tun 1979 ne ka sauraren rediyo watan 1979 kenan insha Allah me ya jawo hankalinka na sauraren rediyo to abin da ni nake fatar ko lokacin sauraren rediyo saboda ba na san wani zai bar labari bisa ga abin da ba a yi ba wani ƙari yake in an wani labari yau ya saurara kara ba zai tsohonci abin da zai je gamo ni ba sai ya faɗi abin da ba in ka je ka gamo ni sai zan kai na kai karya ba wannan da ya faɗa ma ba sunana lima a bar shi kasuwar shanu a kenyele wane muhimmanci ga sauraron rediyo gare ka gaskiya ne rediyo ya zama mai jami'a saboda rediyo shi yasa ne san wasu abubuwa da yawa domin ko da Amerika ta fara labaran duniya ko alif ɗari tamanin ne lokacin ya sauran rediyo tun zamani su idris isa abbas su mba abba kano su ibrahim malumfashi da sauransu na fara sauran rediyo bbc tun shekarar da aka kashe tun shekarar da wanga ya mutu jomo kenyatta aka naɗa daniel aramoy to a wani lokaci gaskiya ban san ko wace hijira ba ce to tun daga lokacin ya sauran rediyo kuma na karu da gidan rediyo don lokacin da wani shiri da an kai na duniya ina muka dosa wanda baban da abubakar gumel ya yi a lokacin nan ya zagaye kasashen duniya ya faru tun daga gabas yankin bangaren su rasha su asiya ya zo ya yi afirka ya kuma zo lokacin da ya yi turai ta yamma ya yi turai ta gabas kowace ƙasa sai da bi dalla dalla ya ta. mala ali wannan shiri ya yi baka shawa a cikin shirye-shiryen gidajen rediyo to ni gaskiya a gidajen rediyo shirin da ke bani shawa na farko dai akwai shirin da ake bada da cewa na ra'ayi riga sannan da wanda su amurka suke yi na asabar asabar da safe wato a bari ya huce a bari ya huce to wannan shirin gaskiya suna suna ayatar da ne suna jin daɗin su kuma lokaci wallahi liman a bar shi ana ka gani wani irin alfanu ne ake samu ga sauraron rediyo eh to gaskiya da ba dan gidan rediyo ba gaskiya da yanzu mun zama kurame dan ba mu san abin da a gwamnati ba ba mu san abin da a shugaban kasa ba ba mu san abin da Afirka ba ba mu san abin da a local gamba amma saboda haka yanzu kana ganin mutum bai yi boko ba bai san komi ba amma ya san ya san shugaban kasa ya san gwamna ya san chairman local government ya san kansila kuma ya san wasu mutane na wasu kasashen duniya yanzu misali kamar da ka gani bai boko ba amma duk wani shugaban kasa da aka yi ko kuma ana siyasa ko kuma ana zabe to muna mai da hankalinmu akai mu fahimci yadda abin ke tafiya kamar irin su america irin su india irin su japan duk kaga mun san irin yadda suke tafiyar da abubuwan su irin su faransa saboda sauran rediyo mala aliwai idan baka da rediyo yaya kake ji gaskiya idan ba da rediyo mala hassan sai in ji kaman kurma ne ko ko ina nake bani jin abinci ma ina ci abinci har kamin ga wuya gaskiya ba zan ji ba zan ji kaman na wadata ba saboda ban da rediyo saboda rediyo na samu to wanci wani abubuwa kaga yanzu bakin shekara 30 da suka suka zo yanzu nan duk wata kasa ta samu wata matsala a darajar rediyo nake jin labari ba zan manta ba kuma ina ba mutum labari abin da ke faru ko ce kasa ta duniya ba ma Najeriya kadai ba liman shirin wani lokaci ka fi so a cikin shirin rediyo na safe ne na rana ko na yamma labaran duniya su suna bani shawa na wani lokaci kenan na kowane lokaci misali kamar rahotanni da ake yi domin babu abin da yake da daɗi ga rediyo irin ka ji rahoto an yi abu kaza kuma a samu wakili ya zo ya gano ya zo ba ku labarin cewa ga yadda an kai abin mala ali wani kira gare ga jama'a game da rediyo gaskiya ina kira ga jama'a da cewa duk wani wanda Allah ya hore ma dama ya sai rediyo ya aje a hannunsa rinka ajewa hannun saboda rediyo na kara mutum ilimi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to da lagai da hassan har ila yau muna batun ranar da aka ware ne ta sha uku ga watan Fabrairu domin yin dubi kan muhimmancin da rediyo ke takawa a rayuwar wato bil adama ina jamhuriyar nijar mu tamar abari ta yi tattaki zuwa yankin karkara domin jin yadda mutane suke kallon wannan rana yau din sha uku ga watan february ita ce ranar rediyo ta duniya hakan ta sa na isa wani ƙauye da ake ce ma bana na yarima inda na samu wasu mazaje a shigar garin suna zaune da rediyo a gaban su sun kunna na tambaye su ko meye dalilin su na sauraron rediyo sai suka ce abin da ya sa na rike haƙi da rediyo saboda shi rediyo a ni talaka ya yi min sauki tunda duk inda na tahi kawai batir ne zan ka ansa in kunna an ji abin amfanin da muke samu bayan labarin duniya akwai kuma wa'azuzzuka da ake yi da abin da duniya take ciki duka gabaki daya kwarai su ma suna so tun da a cikin gidan muke kunna kenan ka dole su ji ni rediyo nake aiki da shi ba eh rediyo nake sa saboda in ji abin da duniya take kullun da sa'an dai tahi lahiya kan kunne na aiki. kuma in zan kwanta amurka da sauransu he na ji he na barci abin na akan matalata ina ji wallahi wani ma hujjoji ne kawai katari ne aka iya ɗaki wajen kan kunne mu wannan ni rediyo na yarda da shi na hijin labaru garau shi ya sa ban kula ba da wani kaɗan kaɗan zan ji amma nan ko da na canza ina sa batir ko ina zan kai kamar abun da baka sani ba baka ji ba baka gani ba amma a bari ke in aka watsa gidan radio zai bayyana a ƙauye in ya bayyana a ƙauye ko kai aiki da shi ko ka je aiki da shi wannan sarki. na yi gaba na shiga wani gida mai tsafta a share tas ba wani tarkace a ciki na samu matar gidan mai sunan maryama tana zaune a gindin murhu tana aiki ta shaida mun rediyo ya taimaka musu ainin don su kansu ya waye yanzu haka kamar da suke ciya yanzu kamar lokacin sanyi in ka tashi yaranka in ka tashi da sahi in ka huddo shi in ka wanke mishi ido ka wanke mishi hannun shi ka zuba mishi abinci ya ci sai ka wanke kwananka ka wanke yaranka ka aji yawo da tsafta ba mun dauka wajen fannin tsafta kwarai kwa kuma muna sharar gida muna in a raka sai muna gyara ɗakin mu da safe mu gyaggyara mu kaɗe kura in magarba ta yi daga magarba ta yi mun kulle sange mun sa yara a ciki yawwa duka daga rediyo muke ji yanzu haka dai rediyo ana iya cewa ya taka rawa wajen wayar da kan al'umma a fannoni daban-daban da suka hada da na kiwon lafiya ilimi zamantakewa da sauransu da ma ba su labaru musamman ma wa 'yan karkara tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar. batun kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin shirin namu na yau zai ci gaba da duba ƙwararan matakai da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suke kawo tsaiko a ɓangaren ilimi musamman a matakin firamare da sakandare wannan matsalar ba wai kawai a gida najeriya take ba har ma da sauran ƙasashen afirka Don haka akwai bukata haɗa ƙarfi da ƙarfe don shawo kan matsalar. Dr. Ayuba Tanko Abubakar, masani a harkar ilimi, yana ganin cewar abubuwa da ake bukata don magance wannan matsalar abubuwa ne da ba su taka kara sun karya ba. Na biyu shi harkar ilimin sakandare harka ne na cewar yaro ya taso ya gama yarinta ya fara shiga kamar balaga ya ki shekara sha fiye da goma ya kai sha biyu sha uku sha har zuwa ashirin dan sakandare ne hankalinsa ya goce yana kallon yadda duniya take shi ma da ya gama wannan zuwa zai ya shiga haka ya fara hangen rayuwa ya fara hangen yadda rayuwarsa ta ƙarshe za ta take ta yau da kullum ya yi aure ya sami 'ya'ya ya hau mota ya yi hau babur ya ji kaza ya yi kaza saboda haka sai ya zama abin da kuma zai iya yi makarantar da ya yi ta firamare ba ta yi daidai ɗin yadda zai gane wa'annan abubuwan na sakandare sosai ba sai ya zama baya iya sanin abin da ya sani a sakandare ya kamata ya sani sai dai ya haddace in haddar ma ba za ta yi ba kuma idan ya yi wannan sai ya zama bai san da ya gama sakandare babban burinsa ɗaya ne ya tafi higher education tafi jami'a ko college of education ko polytechnic sauransu mm, mm. yana gama secondary sai a kama ba shi da credit din bai ci a jaraba sa bai ci credit din da zai shiga waccan wuri ba duk da wannan haddar da yi duk da wannan haddar da yi saboda haka sai ya zama ya zo ya zaune kawai a gari zaman gari shikenan tunda bai cancanci ya sami shiga makaranta ta gaba makaranta ta gaba ba to shi yasa mu abin da muke kamar an ka duba wannan takarda da na rubuta abin da muke sa rai muke ba da shawara shine a cikin secondary akwai wani abu da ake kira "intro tech" wanda yake gwamnati ta kawo shi ta ce a yi introductory technology sanin aikin kimiyyar fasahar sana'o'i an ce za ka iya koya aikin katako kamar ka zama kamar kafinta za ka zama aikin walda za ka zama iri-iri dai da aikin famfo da sauran to sai ya zama wannan da aka sa shi a jss kawai ake yinsa hmm. shi ma ba kowace ƙaramar sakandare kuma in ka je sakandare ka je guda ɗari da kyar za ka samu goma waɗanda suna da wannan introtect suna yi da kayayyakin aikin babu kayan aikin saboda haka ba a iya shi sosai to idan aka mai da shi sama daga siniya ko kuma in aka fara shi kaɗan daga duniya aka kai shi siniya hmm. to an fara koya wa yaro wani abu da kenan da zai iya yi na al'amarin sana'a kuma idan in ya zo daidai yaro ya iya aikin kafinta yaro ya iya aikin plumber yaro ya iya aikin dinki in mace ce ta iya aikin girki na zamani da shauransu to da ƙarshe in ta gama kuma bata ci jarrabawar za ta samu mata credit biyar da jami'a da higher education za su dauke ta ba hmm. to iyayenta ko hukuma na iya ba ta dan jari kaɗan tunda ta iya wannan tana da wannan fasahar dama wannan fasahar hmm. ta a ba ta dan jari ta fara tunda abu ne na kasuwa idan yaran duk da suke yanzu suna gama sakandare a yanzu haka ba wanda ya san me zan iya yi nema ya zan samu kobo ya zan samu naira ɗaya babu amma idan aka ce an ba su damar su nemi yadda za su san ta sana'a za su iya yi iyayensu ko hukuma ko yan uwa su ba da dan jari kaga hankalin saurayi ko budurwa ba zai zama ya lalace ba ta san inda za ta yi Mm. wani ko goro ba zai iya ci ba don ba shi da ma naira ɗaya da zai ce a ba shi goro ko alewa da mm. shauransu. me ƙididdiga ta nuna ne na alƙalman yaran da suke kammala sakandare misali ke samun kansu a wannan yanayi da kake faɗa misali a ƙasa ba mu sani ko akwai alƙalma da suka nuna ƙididdigar misali ko abin da kuke cewa percentage waɗanda suke gama sakandare a duk shekara sun yi sama da miliyan ɗaya a ƙasa baki ɗaya idan ka shiga kowace jiha kuma da nata da shauransu amma kamar a nan kano da mu jigawa a ɗinmu bisa ɗari goma sha bakwai ne 17% a kano ya kai percent din ya kusa 20% hmm. na in ka duba za ka ga dubbai ne ba iyaka wani ya raba miliyan. Jigawa kamar yadda kama gana kashi sha bakwai cikin ɗari na al'ummar jigawa su wajen miliyan biyar. Eh. Su ne suka fada rukunin waɗannan yara da suke gama sakandare ko ba makoma. Yara da suka gama sakandare school amma ba su da aikin yi ba su san yadda za su ci abinci ba tunda akwai su a gida na abinci wasu ta ajiye musu in suna so masu su hau babur su je wajen wasu 'yan uwa ko abokai su yi hira ba su da kuɗin da aljihunsu da za su biya babur ya kai su da shauran sai dai su zauna a wuri guda ana ta hira saboda haka irin wannan dole ne su san me za mu yi ne su yi shan ganye ne su yi shan kwaya ne su yi menene da shauransu idan hankalinka ya kai kana son ganin wani canji na alheri amma bai so ba gobe babu ji babu shekara da shekaru babu to hankalinsa ya tashi dole abin da zai cire ka daga cikin hankali yau har ka dinga tunanin ya aka ban iya kaza ya aka ban yi kaza samu kaza ba in ka sha kwaya ya wuce in ka sha ganye ya wuce Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazars Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. To yanzu kuma ga saƙon da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya ce, Yau ce ranar rediyo ta duniya, ina taya 'yan uwa masu sauraron rediyo murnar zagayowar wannan rana. Da fatan Allah ya ci gaba da ɗaukaka gidajen rediyo masu bamu damar tofa albarkacin bakinmu kamar su VOA, BBC, DW da kuma RFI Hausa daga Mahmud Salihu ƙauren na moda. Sai kuma wannan saƙon ya ce salam BOA Hausa. da fatan kuna lafiya haƙiƙa yau ita ce ranar rediyo ta duniya rediyo dai yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke bayyana wa al'umma halin da duniya ke ciki sannan kuma yana ba wa mu talakawa damar faɗin albarkacin bakinmu to amma sai dai kuma a ƙasata ta najeriya sauraron rediyon yana neman gagarar wasu talakawan saboda tsadar batiri allah ya kyauta saƙo daga abba sa'ad mahuta yanzu kuma sai labarai a takaice fada shugaban ƙasa amurka white house ta ce shugaban amurka donald trump zai magana da shugabannin najeriya da afirka ta kudu ta wayar tarho yau litinin tattaunawa da shugaba trump zai yi da takwaransa na najeriya muhammadu buhari yana ɗaukar hankali sosai sabili da ba a ji daga buhari ko kuma ganin sa a bainin jama'a ba tun da ya tafi jinya london ranar sha tara ga watan janairu sabon shugaban kasar na amurka bai magana akan afirka ko kuma batutuwa da suka shafi afirka ba tun da ya hau ragar mulki kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau litinin dangane da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi amurka da japan da kuma koriya ta kudu su ne suka buƙaci a yi wannan zama na gaggawa da tsakar rana yau agogon gabashin amurka jiya lahadi ne ƙasar koriya ta arewa ta harba wannan makami mai linzami wanda jami'an ƙasar koriya ta kudu suka ce ya yi tafiya kimanin kilomita 500 kafin ya sauka a cikin tekun japan to masu sauraro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya da nijar kamar da chadi za mu zo muku da wani sabon shirin wato karfe 8 da rabi kenan agogon ghana yanzu a madadin grace alheri abdu da ta ne gabatarwa sai kuma wato a ah, sa'ida hamdun da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu mr skipsisk Mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi. Assalamu alaikum.